na'am sai Allah subhanahu ta'ala ya ce wa kala ta'ala ala lisani nuhi alayhi salatu wassalam Allah yake faɗi a cikin harshen annabi nuhu mai tsira da aminci yake cewa wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastakashaw thiyabahum wa asaru wastakbaru Allah subhanahu ta'ala yake gaya mana annabi nuhi ne ke magana anan yake cewa ya Allah ni fa duk mutanen nan nawa ko da yaushe in na kira su zuwa ga tauhidi zuwa ga kadaita taka me ke faruwa ja'alu asabi'ahum he su sanya hannuwansu yatsunsu duka fi azani a cikin kunnukansu yanzu ha yatsunka biyar ne ya za ka yi ka ko yatsa ɗaya ba ta shiga cikin kunni to gashi kuma Allah ya ce suna sanya hannu yatsunsu ba yatsa guda ɗaya ba yatsunsu a cikin cikin kunni ah to sai muka gane au ashe menene Allah subhanahu wata'ala a nan yake so ya ce mana shine juz'iyya Allah yake amfani da shi amma sai ya ɗauko kulliya maimakon da ba ƙur'ani ba sai mu ce wa inni kullama da'awtu litaghfira lahum ja'alu asba'ihim suna son yatsinsu kagan kasa yatsa shi yatsa ke toshe kunni to sai bai aiki da jiz'iya ba sai aka aiki da kulliya sai aka ce asabi a duka an gane to menene alakan su alakan hannu shine ke toshe kunni a rasa ji sai muka gane suna da alaka ta wajen yadda kunni hannu ke toshe kunni a rasa ji to ne menene menene karinan eh, da ta nuna mana haka karina sai muka gane cewa au ashe duk yayin da mutum ya zo zai sa hannu biya duka yake sawa ba saboda duka ba sa shiga to shine karinan ma ne amin iradatin ma'ana alhaƙiƙiyya sai muka gane wannan allah yana ne kuljiziya ne amma sai ya ɗauko yana ne kulli jiziya ne sai ya ɗauko kulliya an gane na'am sai wa ƙala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi bayan bismillahir rahmanir rahim wa atul ayyama amwalahum wa atul ayyama amwalahum an gane ko ku bai ku ba menene ku bawa marayu dukiyansu an gane wa atul ayyama amwalahum ku yi wa marayu mene dukiyansu na manta akwai baiti ɗaya da muka tsallake inna Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kan ba asna jaishan jarraran wa arsalnal uyuna da yawa mun aika da rundunoni jarrara masu bala'in karfi wa arsalnal uyun daga baya muka biyo su da idanuwa ya sami a ce kuma ido ya zo ku ji Allah ya ce mun aika da ra'ayi mai mawaki ke cewa mun aika da rundunoni amma ya maka biyo su da ido to uyuna an aika da uyuna kalman uyun ya za ido ya tashi ya tafiya kaga shine karina mani amin iradatul ma'anar hakiki sai muka gane au ai ido baya tashi ya tafiya shi kadai menene ke tafiya mutum sai muka gane au ashe Allah su ai wannan mawaki ya amfani da mene juz'iyya ne amma maimakon ya amfani da kulliya ya amfani da a'a mun aika da mutane su je su leko mana sai ya cire ya dauko abin da ke leken kawai shine ido sai ya ce wa ba'azna wa arsalnal uyuna maimakon wa arsalnal insana yanzara ma za ya fa'aluna hunak sai ya amfani da ido kawai juz'i maimakon ya amfani da kulliya sai mu gane wannan maimakon kai amfani da kulliya sai amfani da mene jiz'iyya an gane sai kuma Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa atul ayyama amwalahum ku baiwa marayu dukiyansu can kuma mun sani Allah subhanahu ta'ala yake cewa marayu ba a ba su dukiyansu sai sun girma kuma duk wanda ya wuce shekara goma sha takwas sannan za a bayi dukiyansa to duk kuma wanda ya wuce shekara sha takwas ya tashi a maraya to sai kuma nan an ce kuma a basu ashe maraya aka ce za a rike shari'a ta ba da shewan maraya a rike dukiyan shi a rainan masa har sai ya girma sannan a ba shi dukiyansa to kuma ga alkur'ani ya ce a ba marayu to sai mu gane a'a to nan itibarin ma ya amfani da mene itibarin ma kana maimakon ya itibarin ma sai ya kunu menene itibari ma kana ya amfani da kalmar mara a nan yana kallon halinsu kafin su zama manya shine Allah ya amfani da kallon Allah yana magana da marayu ne a nan marayun yana magana da su a halinsu kafin su zama manya maimakon yanzu ai sun zama manya sai to yi amfani da a'a sai ɗauko kalmansu da halinsu da suke zama manya shine itibaru makana menene karinan da tunu hana mana karina shine mun san yaro karami ba a bashi dukiyansa ita ce karinan da ta nuna mana mani amin iradatul ma'ana laqiqi menene alakan da ta hada mana ta mu gane cewa a'a wa'innan marayu ake a wannan alaka shine mene da ya nuna mana alaƙan da ke ciki shine kasantuwansu da can maraya shine wannan malamai ke ce mashi bari makana an kalli a halin da suke da shi da can ba na yanzu na'am